sha huɗu ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da ɗaya ga watan Julai shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 23 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad wallafan al imamul muhaddisul mufassirul faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr az-Zura'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Sheikhul Islam Thani Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ce ta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama komai da ruwanka ne dangane da dukkan abin da ke da alaka da karantarwa da manhaji da take-take da ɗabi'u da yanayin aƙida da addini da take-taken rayuwar annabi sallallahu alaihi wa ala'adu wa salama tun daga zama da iyalai zama da ainihin sahabbai kasuwancin shi yadda yake yin yaƙi yadda yake yin sallah yadda yake yin zakka komai da ke da alaka da annabi sallallahu alaihi wa salama ibnu qayyim ya kokari ya tattauna waɗannan matsaloli tare da cewa ya tabbata ya yi wannan aiki ne alhalin yana nesa da littafan shi a halin tafiya zuwa aikin hajji daga ƙasarsu ta ainihin dimashku Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi a jiya mun fara tattauna mas'ala wadda ainihin ibnu al-qayyim ya tumbuko ta a wannan fasli da yake magana akan faslun fi malabisihi sallallahu alaihi wa ala alihi faslin da yake magana akan sutura tufafin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi ya sanya a jikinsa to kamar yadda muka ce za mu sake karanta wannan mas'ala sannan sai mu ɗauko ainihin bayani daga littafin tuhfatul ahwazi na al'imamu ainihin wato al-mubarak fori Allah ya gafarta mashi. a takaice za mu koma daga inda ibn al-qayyim yake cewa wala bisa hullatan hamra annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya sanya jar riga wal hullatu izarun wa rida aka ce hulla ana nufin kwarjalle da kuma mayafi wala takunu al hullatu illa isman lithawbayn ma'an ba a ce ma ainihin sutura hulla sai idan ya zama wato sama ne da ƙasa riga ce da wando ko mayafi ne da ainihin kwarjalle ko makamancin haka wa galata man zanna annaha kanat hamra'a bahta wanda duk ya ce wai ja ne jazir irin jan jini blood red cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya kenan to wannan mutumi yayi kuskure la yukhalituha ghayrahu cewa babu wani abu wanda ba irin wannan jan jazir din ba wanda ya ainihin wato cakuɗe da asalin riga wa innamal hullatul hamra'u yace kadai abinda ake nufi da wannan jan riga burdani yamaniya ne wasu ainihin wato mayafai ne guda biyu 'yan ƙasar yaman mansujani waɗanda aka musu saƙa bi khututin humrin ma'al aswadi da Jan Zare tare da baki kasa'iril Burudin, yamaniya Kamar dai sauran suturu da aka sani 'yan ƙasar yaman وهي معروفة بهذا الاسم da ما فيها من الخطوط الحمر an santa ne da wannan suna cewa jan riga ce saboda lura da abin da ke cikinta na jan kyalle na jan ainihin wato zaren saka wa illa yace in ku ba haka ba Kasani ya kai mai karatu fal ahmarul bahtu manhiyin anhu ashaddun nahi tufa wanda yake ja jazir to wannan akwai hani mai tsanani game da saka shi fa fi sahih أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المياثر الحمر يتي أتكم بخاري ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi ya hana amfani da tufa wanda yake jazir wa fi sunani abi dauda an abdullahi ibn amr an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ra'a alaihi ritatan mudarrajatan bil usfur cewa ya ganshi manzo Allah ya ganshi da ainihin wani tufa shara. wanda aka yi mishi ainihin wato rini da al'usfuri da abin rini da baba faƙala sai manzan Allah ya ce mishi ma hadhihi rifa allati alaika wace irin tara ce wannan a jikinka fa’araftu ma kana kariha fa ma kariha sai na gane lalle baya son wannan irin sutura ne fa ahali wa hum yasduruna tannuran lahum sai na je na samu matan gidana suna ƙoƙarin daura wata tukunya tasu akan murhu faqadhabtuha fihi sai na wurga wannan riga cikin wannan tukunya cikin wannan murhu thumma ataituhu min al-ghadi washe gari da nazo inda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake faqala sai yace da ni ya abdullahi ma fa'alat ar-raita yace ya abdullah ina labarin rigarka ja fa akhbartuhu na bashi labarin na kona ta faqala sai yace da ni hallaka sautaha ba'da ahlik yume hana ka baiwa wata matar ka ta dinga sawa fa innahu la ba'asa bi halin nisa'i ai babu laifi su mata suna iya sawa malam ibnu qayyim ya ci gaba da cewa wa fi sahihu muslimin a cikin sahihu muslim anhu aidan daga abdullahi dan amru dan as har ila yau qala abdullahi dan amru dan as yace ra'a annabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama alayya thawbaini mu'asfaraini manzo Allah ya gane da wasu tufa guda biyu waɗanda aka musu ainihin rini da ruwan dorawa faqala sai yace inna hadhihi min libasil kuffari wannan yana daga cikin surar kafirai basha talbasha karka sake sakawa wa fi sahihihi aidan an ali radiyallahu anhu qala har ila yau daga cikin ainihin sahihu muslim daga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yace nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama al-libasil manzon Allah ya sana sanya tufa wanda aka yi mushi rini mai ruwan dorawa wa ma'lumun anna zalika mayus yusbaghu sabghan ahmara yace sanannan abu ne cewa irin wannan sutura ita ce wadda ake mata rini ja wa fi ba'd sunani annahum kanu ma'a sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi safarin far'a ala rawahilihim akisa fiha khudutun hamra ce a cikin sunan na Abu Dawuda an samu cewa wata rana wasu sahabbai suna halin tafiya tare da ma'aikin Allah alaihi salatu salam. sai gansu da wasu ainihin wato kaya waɗanda suke akwai zare jajaye a jikinsu faƙala sai ya ce ala ara hadhihi alhumrata kada alatkum anya ko wannan ja da kuke amfani da shi ashe bai muku yawa ba faqumna sira'an sai muka miƙe da sauri li kauli rasulillahi sallallahu alaihi wa ala wa salama saboda faɗin ma'aiki da yayi nan da nan muka miƙe hatta na fara ba'azu Ibilina. har muka tsorata wasu daga cikin raƙuman mu fa akhadna al-aqisa fa naza'naha anha muka dauki waɗannan buhunhuna muka cire abin da ke ciki na jan sutura rawahu abu dauda abu dauda ya fitar da wannan riwaya sai dai isnadin ta da'ifi ne kamar yadda muka fadi a jiya wa fi jawazi labs al-ahmar min al thiyab wal jawkh wa ghayriha nadhr ibn al-qayyim ya ci gaba da cewa game da halaccin jawaz na sanya sutura ja mina fiyabi daga cikin tufa wal jawhi da kuma sutura wadda take asalin jawh kamar yanzu ka ce suit riga wadda take mai kauri matsatsiya wadda take ainihin wato tana da kauri sannan kuma ta matse jikin mutum ita ce jawh wa ghairiha da ire-iren su nazar yace akwai tababa akwai maganganu da malamai suka yi wa amma karahiyatuhu amma nuna kyama da rashin dacewar sanya ire-iren wannan sutura fa shadidatun jiddan akwai magana mai zafi akai fa kaifa yudhannu bin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, annahu labisa al-ahmar al-qani to ya za a yi wai mutun ya ce mutun ma ya zaci cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya sutura wanda take ja al-qani rod blood red jazir ja kalan jini kalla yace san ba haka bane laqad a'adahu Allahu minhu Allah ya tsare manzon Allah daga sanya irin wannan sutura wa inna ma waqa'at ash-shubhatu min lafzi al-hullati al-hamra kawai shubha ta zo ne saboda lafazin al-hullatu al-hamra da aka ce jar riga sai mutane suka dauka daga gaske jaci ba san inkiya bace kai haka ake ce mata wallahu a'lam ibn al-qayyim yake cewa Allah ya fi sanin daidai wala bisal khamisata al-mu'lama was-sadja ya sanya ainihin al-khamisa riga take almu'lama mai kwalliya riga ta yan gayu wadda aka yi mata kwalliya aka yi mata sirfani wasazaja da kuma riga ta ustazai simple wadda babu kwalliya kawai an sha wuyanta ne gano na tace asajida ma'ana yana sa ta yan gayu wajen rana kuma ya saka ta talaka wala bisa sauban aswada kuma ya sanya tufa baki wala bisal farwata sannan ya saka ainihin wato alfarwa ita ce riga wadda ake sanya mata gashin gashin dabba akwai rigar da ake da kaman gashin wasu dabbobi haka da shi ake sakata suna ce mata for da turanci fur riga wata ke dauke da asalin maddanta gashin dabbobi ne akan yi galibi da gashin karar ruwa ko gashin jimuna da makamantansa riguna ne masu tsada masu daraja a yanzu ka iya samun guda ɗaya ta tafi dubu arba'in riga kwaya ɗaya akwai sai da tsada ƙwarai yawancin su ma ba a nan ƙasa ake yin su ba za ga mutane da ke zuwa kamar ingila ko ƙasashen rasha ko turawa wannan su suke zuwa da su riguna ne masu tsada ba a saka su sai occasionally al-makfufa bis sundis wanda aka lullube ta aka yi mata coating aka lullube ta da ainihin ah, madda ta as-sundus madda ce ta ma mai daraja warawal imamu ahmadu wa abu dawuda da isnadihima an anas bin malikin anna malikan rumi ahda lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mustaqatan min sundusin al-imam ahmad da abu dawuda sun ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an bashi kyautar riga wadda take ainihin wato mustaqa ita ce irin waccan dai alfarwa din doguwa wadda take mai dogayen hannu babbar abin nan riga kaman rigan doguwa haka kaman doguwar rigar sanyi ko makamancinta falabisaha kuma ya sanya faka anni anas yace kamar yanzu da nake baku labari anzuru ila zabzaba tazabzabani ina kallon hannun shi suna yawo a cikin riga sai dai wannan riwaya ita ma ifiya ce riwaya ce ifiya qala al-asma'i asma'i yace al-masatiqu fara'un tiwalul akami su ne riguna irin waɗancan na skin cloth amma masu dogayen hannaye qala al-khattabi abu sulaiman al-khattabi shi kuma yace yushbihu an takuna hadhihi al-mustaqa mukaffafa bis yayi kama da a ce wannan riga ita ce wadda ake bayani cewa an yi mata coating da ainihin sundusi li'anna nafsal farwa la takunu sundusan dan ita asalin farwa din ita riga ta skin cloth ba ta zama eh, sundusi ita kanta to a ƙasa gashi na ya ce wannan hadisi rawahu a Ahmad a cikin mujalladi na uku shafi na 251 da Abu dawo da lamba hadisi na 447 wa fihi Ali ibn Yazid ibn Jad'an wa huwa da'ifun ibn Zaid ibn Jad'an shukran wa huwa da'ifun mutun ne mai rauni wa qawluhu tab tazabzabani ma'anahu taharrakani wa tattaribani yuridu al-kammaini suna jujjuyawa kamar da kasan kana da riga mai katan hannu in ka tafiya hannun zai ta motsi wa a fil matbu'i tari wa huwa ya zo a cikin littafin da aka buga na Imam Ahmad cewa ina ganin hannun shi badiyatani sun fito daga cikin ainihin riga yace wannan harifi ne to jama'a kun ji bayanan da alimamu Ibn al ya faɗa a cikin wannan mas'ala dangane da ainihin wato sanya kaya jajaye to akwai malamai da dama da suka tattauna wannan mas'ala daga cikin su akwai al ainihin wato al-hafiz ibn hajar a cikin fathul bari saboda bukhari shi ma yayi babi da cewa babul babu thawb al-ahmar haka kawai yace babun da ke bayani akan jan kaya sai kawo hadisi sai kuma ka ci gaba da neman me yake nufi shin ya halasta ne bai halasta ba a wani matsayi za a saka shi abin da yake ke da ibn hajar ya zo ya kawo maganganu zamu ji wasu a cikin sa ana sannan al-imam shaukani shi ma yayi ainihin waɗannan maganganu a wasu wurare daga ciki akwai a cikin nailul autar a kitabun libas to daga baya baya sai wannan malami al-imamu ainihin wato alhafiz hafiz Abdurrahman al-Mubarak Fori mutumin kasar Indiya ne jama'a garin Mubarak Fori din gari ne sunan gari ne akwai malamai guda uku da aka yi shahararru a wannan gari akwai shi malam Abdurrahman Mubarak Fori shine babbansu sannan akwai Ubaidullahi al-Mubarak Fori wanda babban ɗalibi ne da wannan malamin ne ya kharraja shi mai littafin Sharh Mushkatul Masabih sannan kuma akwai Safiru rahman al-mubarak fori shine dan karamin su mai ar-rahiq al dukkanin su manyan malamai ne na hadisi na aqida malaman sunna shi Safiru rahman ma har ya rike shugabancin jama'atu ahlul hadith kamar ita ce irin kungiya kamar ta izala a kasar India, kungiyar malaman sunna waɗanda suke wazi a kasar indiya dukkanin su malaman sunna ne Allah ya gafarta musu shi wannan ya rasu yawar rasuwarsa ya rasu 1935 ya rasu ko 34 amin yau kamar shekara saba'in ɗaya kenan da raso shi to shine wannan sharhi na tuhfatul ahwazi sharhun sunan to a cikin wannan sharhin da ya zo sai ya bi maganganun da na ibnu al-qayyim din da kuma na waɗanda suka zo a baya waɗanda suka yi maganganu akan hukuncin sanya jar riga shin ya halasta ko bai halasta ba sannan sai ya tike ga ainihin abin da yake shine tahqiqin mas'alar insha Allah da kuma gada dacewar sai mu karanta daga nashi sai ya zama ya wakilci sauran littafin to abin da ke hannun jama'a na print out shi ne ainihin bayanin da zan karanta daga wannan mujalladi na ainihin wato biyar daga shafi na ɗari da ashirin da takwas a inda malam turmizi ya ce babu ma ja a firruksati rukhsati ahmari lirrijali babin da ya zo game da halascin sanya tufa ja har ga maza a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da ashirin da hudu الإمام الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وقيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال sahabi bara'u dan azib Allah ya kara masa yadda ya ce ma ra'aitu min dhi lammatin fi hullatin hamra'a ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ce ban taba ganin mutumin da ke da gashi wanda yake sauka shine lamma pontel gashi irin na yan gayu wanda za ka gashi idan ya wadaci mutum kamar larabawa da turawa mu ba za ka taba gana haka anan ba dan mata ma sai sai sai dai daya wanda za ce har yana dukan kafa da shi to shi ake ce mallamma amma a cikin larabawa da cikin mutanen kasashen eh, turawa da waɗannan latin americans a halittar su wannan abu ne gama gari za ga mutane da shi wasu ma kamawa suke suna datsewa suna rage shi da makamantansa shi to ban taba gan mutum mai irin wannan gashi wanda gashin kuma ya mushi kyau sannan ya sanya riga wadda ta yi mushi kyau ba fi hullatin hamra a cikin wasu sababbin sutura jajaye ahsana min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin wanda ya kai manzo Allah kyau a cikin irin wannan kaya da irin wannan sura ba lahu sha'arun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana da gashi yadribu mankibai wanda gashin yana dukan kafadarsa ba'idun ma bainal mankibai sannan kuma Kafadinsa suna da faɗi ba idun ma bainar manki bayan zamu zo mu ji yadda ya kamata a karanta wannan baya ga karanta shi da ainihin wato tanwini din lam yakun bil qasiri wala bil tawili ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan gajere ne gajarta da ta zama abin aibatawa ba ba kuma dogo ne zankalakoki wanda zai zama abin aibatawa ba na yana nan tsakankani ne shi ba dogo tsayi wanda zai zama abin aibi ba wanda za ka yi shi da alaji wannan dogon banza ko kuma ce ɗan gajere ba duka ba haka bane za la tsawon shi tsawo ne irin na asalin mutane madaidaita ba ɗan gajere ba ba wada ba ba kuma zan ne wanda yake ya zama tsawilin ba abin nan ba wannan hadisi baya ga imamu Tirmidhi Bukhari ya fitar da shi da ainihin Imam Muslim da Abu dawuda da Nasa'i har ila Tirmidhi ya kara fitar da shi a cikin littafin ainihin wato Shama'il Muhammadiyya qala Abu Isa هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر ابن سمرة وأبي رثمة وأبي جحيفة kaji iyaka hadisin kenan wannan hadisi hadisi ne ingantacce inji Imam Tirmidhi kuma kamar yadda ya saba yace a wannan babi akwai riwaya daga Jabir dan Samura akwai riwaya daga Abi Rifma Rimsa da kuma Abu Juhaifa to sai al-Imam Abdurrahman al-Mubarak Fori yace qauluhu fadin mai riwaya bara'u dan azib ma ra'aytu min zi lamma yace bi kasril lam za a ce limma ne bi kasril lam wa tashdidil mim limma qala al-jazari fi nihaya al-imam ibn al-asir al-jazari ya fada a cikin an-nihaya fi garib al-hadith yace al-jamma min al shar al rasi ma saqata al-mankibi in aka ce al-jamma gashin kai al-jumma gashin kai wanda yake zuba ainihin akan kafada wallimma min sha'arin ra'asi dunal jumma shi kuma limma shine wanda tsawon shi bai kai tsawon aljumma ba ma'ana idan aka ce aljumma shine wanda ya zuba har ya kwanta gaba ɗaya a jikin kafada shi kuma allamma shine wanda dukan kafada iya iyakar kafadan ya kai yana taba kafadan idan yana rawa haka yana dukanta amma bai kwanta a jikin doron wuyan mutum ba shine yake cewa sun mai li'annaha alamat bil mankibini ana ce mata ne haka saboda tana ainihin kamar tana nuni ne tana ishara zuwa ga kafadin wal wafaratu min ash-sha'ri idha wasala ila shahmat al-uzni idan aka ce kuma al wafara shine gashin da ya kawo daidai fata kunni fi hullatin qawluhu fi hullatin qala fil qamus malam mutarazzabidi ya fada cikin qamus qamus al-muhit amin fayruzu abadi kenan yace al hulla bid-dammi za a yi ma a ce alhulla alhulla izarun wa rida'u shine kwarjalle da kuma ainihin wato mayafi a wa rida'u burdin au ghairuhu da mayafi wanda ake sanyawa dan kare sanyi ko kuma waninsa wala ya yakunu hullatan illa min ne au saubin lahu bitana ba a cewa hulla sai in suturan guda biyu ne ko kuma abu guda ɗaya wanda yake da na cikin shi kaman babbar riga da ƴar cikinta za a ce musu hulla intaha magana shi ta kare wa qala an-nawawi nawawi kuma yace al-hullatu hiya thawbani izarun wa ridaun shine tufa guda biyu izari kwarjalla kenan da kuma mayafi wa qala ahlul lugha la takunu illa thawbaini malaman harshe suka ce ba a cewa hulla dole sai in guda biyu ne summiyat bi zalika li anna ahaduhuma yahullu ala al-akhari ana ce musu hulla ne saboda ɗaya na hawa kan ɗaya in ka saka eh, kwarjallan za ka lullube shi da mayafin ko in ka saka yar ciki ah, za ka lullube ta da ainihin babbar riga din wakila ya ce wasu kuma sun ce la ta hulla illa saubul jadid ba a cewa hulla sai sabon kaya allazi yuhallu min tayyihi wanda ake warware shi daga nadi da aka mishi ko guga qawluhu hamra qala ibn al-hammam al-hullatu al-hamra'u ibaratun an thawbayn min al-yaman ana nufi wasu tufane guda biyu daga ƙasar Yaman fiha khututun humur suna da ainihin zare jajaye wa khudur da kuma wani zare wanda yake kore la annahu ahmara bahat ba wai tsurar ja bane ja blood red irin jan jini ba wa qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim ko yace ghalata man dhanna annaha kanat hamra'a bahtan karatun da karanta yanzu nan ko daga cikin littafinsa yace ibn qayyim ya ce duk wanda yace ja jazir ne yayi kuskure wanda yace ja ce jazir la yukhalituha ghayruha cewa babu wani abu wanda ba ja ba a ciki wa innamal hullatul hamra'u burdani yamaniyani mansujani bi khututi humrin ma al aswadi kasairil burud al yamaniya kamar da dai muka karanta yace in aka ce jan riga irin wannan ana nufin jan riga ce yar kasar yaman saƙa mai jan zare da kuma baki kamar yadda aka san dai rigunan ƙasar Yaman wahiya ma'arufa ma'rufa bi hadha ismi bi itibari ma fiha min al-khututi ana kiranta da wannan suna ne da lura da abin da ke cikin ta na ainihin zaren saka din wa inna ma waqa'at shubhatun min labd al-hullati al-hamra an samu shubha ne an samu rikici ne daga lafazin al-hullatu al-hamra din intaha maganan ibnu al-qayyim ta kare haji ya hikato maganan malami na farko dangane da ma'ana da kuma hukunci sai ce qala ash-shawkani sai kuma al shaukani ya biyo baya shi kuma a cikin nail autar sai yake cewa wala yakhfaka anna ya sahabiyya qad wasafaha bi annaha hamra yace ba zai buya a gare ka ba cewa sahabin da ya siffanta rigar da cewa jaci wa huwa min ahli allisa. kuma sahabin nan balarabe ne wal wajibul hamlu alal ma'anar hakiki. al-haqiqi abinda yake wajibi sai a dauki wannan ma'ana a matsayin yadda aka ji ta haƙiƙanin ja wa huwa al-hamra'ul bahat shine tsuran ja wal masiru ila al majazi a'ani kauni ba'dha ahmara duna ba'din a ce wai wani bangare ne ja wani bangare kuma ba ja ba la yahmilu dhalika al wasfu alayhi illa li mujibin la yuhmalu dhalika al wasfu alayhi illa li mujibin bai yuwa a kira wannan riga da suna cewa ai jan wani bangare ne ja wani bangare ba ja ne sai an samu wani abu da ya tabbatar da haka فإن أراد يعني ابن القيم أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك إذا مالا ابن القيم ينا نفن شوى على ربشي إن أكتشي جري غا ana nufin wani bangare ja wani bangare kuma ba ja ba yace a yaren larabci babu dalilin da ya tabbatar da haka wa in arada anna zalika shar'iyyatun fiha in ku yana nufin wannan wani hukunci ne na shari'a tabbatacce game da jan riga din nan fal haqa'iqu shar'iyya la tasbutu bi mujarrad dawa to hukunce hukunce na shari'a ba su tabbata kawai dan mutum ya faɗe su sai ya kawo hujja tabbatacciya kuna jin jama'a radin da yake da wa ibn qayyim ko wal wajibu hamlu hamlu maqalati dhalika sahabi ala lughati al-arabi li'annaha lisanuhu wa lisanu qaumihi abin da yake wajibi shine a dauki cewa abinda wannan sahabi yake faɗa a ɗaura shi akan harshen larabci wanda yarensa ne yaren mutanensa in yace ja kawai mu ɗauka ja muna so mu ce ba ja ba ne sai mun kawo wani dalili da ke tabbatar da cewa ba ja ba ne shine kuma malam shaukani yake cewa kuma babu wannan dalilin a logance babu shi a shar'ance fa in kala idan ko ibul qayyim yace da mu inna ma fassaraha bi zalika tafsir Kaɗai ya fassara wannan riga cewa ba ja bace gaba ɗayanta irin wannan fassara lil jam'i bainal adilla yayi haka ne don ya haɗa tsakanin dalilan fama a kauni kalamihi muni eh, munabiyan ko eh? abiyan an zalika ko tare da cewa maganar shi ta yi nisa daga wannan yanayin litasrihihi bi taghliti man qala inna hal hamra albahat saboda ai qarare ya da wanda ya ce ai ja ce jazir la malja ilayhi bai da kuma kan wannan magana li imkanil jam'i biduni dan zai yiwu a hada dalilan ba tare da an kai ga haka ba ma'ana yanzu ya saka ibnu qayyim a wata a cikin wani abin nan ne wani triangular in ka ce wannan a larabce in an ce ja ba ja ake nufi ba to babu hujja a larabci game da wannan in ka ce a shar'ance ne ba baka da abin da zaka hujja da shi in ka ce a yi wannan bayanin ne saboda ka hada tsakanin dalilan yace to magana ka bata ma nuna haka domin ka kuskurantar da wanda ya ce ba haka batun barko sannan babu bukata a kai ga wannan fassara domin akwai da za a hada fassarorin mun gane wannan ko jama'a sai ce ma anna anna hamluhu hulatul hamra ala ma zakara yunafi mahtajja bihi fi asna'i kalamihi min inkarihi sallallahu alaihi wasallam ala alqawmi alladhina ra'a ala rawahilihim akisa fiha khututun humur yace tare da cewa kuma abinda ya hujja da shi abinda ya dauki wannan jan riga yayi karo da kuma abinda ya kafa hujja da shi cewa annabi ya ga wasu da wasu jakunkuna masu jajayen zare a jikinsu ya musu hani a kai. idan ka ce riga mai ja da baki ce annabi ya saka ya halasta wa kanshi ya saka to kuma ka ce ga wasu kuma annabi ya gaje kunkunansu da wasu zarurruka ja ba ja jazir ba kuma ya hana su saka cire kaga babu hujja a ciki yayi karo da abin da yake hujja da shi kun gane ko jama'a kenan eh, abin duk da yake wannan hadisin bai inganta ba wannan da yake ishara akai amma yana mishi abin nan ne wato tunda ka kafa hujja da shi me kake cewa ya halasta abin kake cewa ya halasta shine amfani da ja wanda yukhalituhu ghairul ahmar wanda akwai abin da ba ja ba a jikin shi akwai wasu zaren da ba ja ba abin kake cewa bai halasta ba kai bul shine ja jazir blood red to wannan kuma ka ce ba ja jazir bane a lokaci guda kuma ka kawo hadisin da annabi ya ga wasu da abin da shi ma ba ja jazir bane kuma ya hana su kaga babu hujja a ciki mun gane duk ya ci kwikwiye gaba ɗaya hujjojin ibn qayyim yanzu ta ko ina cewa ibn qayyim bai dace ba a wannan maganganun nashi kuma a natse wannan shine irin manhajin malamai na sunna ba sai an yi fada ko wani fitina ba sai ce wa fihi dalilun kuma a cikin wannan bayanin da kake akwai dalili ala karahiyati ma fihi al-khututi a cikin wannan hadisin da ka kawo na Abu Dawud da Ahmad akwai bayani akan cewa annabi ya kyamaci abin da yake a cikin shi akwai zarurrukan da suke ja da kuma ba ja ba sai kuma ka ce wanda ya halasta kenan mai ja da kuma ba ja ba din wa tilkal hullatu kadhalika bi ta'wili ai wannan rigar da ka faɗa haka ka fassara ma'anarta cewa ja ce amma ba ja duka ba su ma kuma ja ne ba ja duka ba kuma ka ce annabi ya hana to wanne kenan kake cewa intaha magana al-imamu shaukani ta kare sai malam mubarak fure su gaba da cewa qawluhu fadin sa da yace lahu sha'arun yadribu mankibaihi ai idza tadalla sha'ruhu sharif yablugu mankibaihi ma'ana idan ainihin wato gashin annabi mai daraja ya ainihin wato kwanta ko ya iska ta kada shi yakan kai kan kafadan bu'ai ba'idun ma bainal mankibaini ba'idun yace bir raf'i zaka yi ma ainihin ba'un din raf'a ala annahu khabaru mubtada'in mahzufin cewa khabari ne na mubtada mahazufi kaman kace eh abin nan sha'aruhu ko kuma qamatuhu ba'idun ma bainal mankibayn kafadar sa tana da faɗi kenan ya ce to haka ba karanta shi da damma warwiya mukabbaran arwaito shi kuma a ce ba'ida aw musaggaran ko bu'aida ai aridan aridun a'al zahari wato cewa yana da faɗin kafaɗa can saman ainihin bayansa in ka karanta ba'ida ko bu'aida da takbiri ba'ida kenan da tasgiri bu'aida amma da asalin lafazin da yake anan shine ba'idun duk ma'anar su insha Allah guda ɗaya ce wa waqa'a fi hadisi abi hurairata an ibn sa'ad inda ibn sa'ad rahaba sadri ya zo a riwaya abu huraira a cikin littafin tabaqat na al-imam ibn al-misri cewa manzo Allah yana da fadin kirji laysa bil qasiri wala bit tawil ba gajere ne ba kuma dogo ne ba ai al-mu'ayyubaini waɗanda suke tsayi ko gajarta waɗanda ake aibata su wal ya dillu ala jawazi thawb Ahmad ahmar eh, ala jawazi labs thawb al-ahmar lirijal malan yace wannan hadisi kai tsaye yana nuna halaccin sanya jan sutura ga maza Ala على ذلك أيضا hadisu Abiju Haifa? inda al-bukhari hadisin abu juhaifa wanda tirmidhi yayi ishara can da yace wa fil babi shi ma ila yana nuna haka wanne ne hadisin yana cikin bukhari qala bukhari yace ya ruwaito cewa abu juhaifa yana cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi qubbatin hamra na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin alkabba ja min adamin wadda aka yi ta daga fata alhadisa ka karanta hadisin zuwa ƙarshe wa fihi a cikin shi kuma akwai cewa wa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi hullatin hamra mushmiran sa mushmiran salla ila al-anaza bin nas rak'ataini ila akhiri cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato fito a cikin jan riga mushmiran ya lullube jikin shi da ita yayi sallah a gaban wata sanda wadda yayi ainihin wato sutura da ita yayi mutane salla yayi sallah amin raka'a biyu na fila kenan wannan hadisi yana cikin sahih bukhari a cikin kitabu salati da kuma muslim shi ma ila a cikin kitabu sala wa hadisu hilal ibnu amir an abihi daga cikin abin da ke tabbatar da halaccin sanya jan sutura akwai hadisin hilalu dan amir daga babansa kala yace ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama biminan yakhtubu ala baghlatin wa alaihi burdun ahmara wa ala wa aliyun amamahu yu'abbiru anhu na ga annabi sallallahu alaihi wasallama amina yana hudu ba kan alfadararsa ya sanya ainihin wato mayafi ja sannan aliyu yana gaba gare shi yana mishi ainihin zagi yu'abbiru anhu yana mishi kamar muballig kenan in ya faɗi magana shi kuma yana yin sankira yawa yana ladanci yana yu'abbiru anhu wannan yana cikin sunan abi dawuda gashi ma yace akhrajahu abu dawuda wa qala al-hafiz fil fath isnaduhu hasan isnadin shi kyakkyawa ne insha Allah wani tabarani bi sanadin hasanin an tariqin al-muharibi nahwu kwatan kwacin wannan imam tabarani ya ruwaito daga hasan ibn tariqin muharibi lakin qala Bisukil majazi shi ya faɗa ya ce a wani wuri da ake cewa suna suqul Majazi kasuwa ce a ainihin wato minadin wa hadisi jabirin inda al daga cikin hujjojin har akwai hadisin Jabir dan Abdullah wanda bai haƙi ya fitar cewa annahu kana lahu sallallahu alaihi wasallama thawbun ahmaru yana da yana da tufa ja yalbasuhu fil idaini wal jum'a yana sanya su a ranar idi da ranar juma'a amma wannan bai inganta ba al-imam al-albani ya ainin takhrijin sa a cikin littafin abba'ifa a lamba ta 2455 bai inganta ba warawa ibn khuzaimata an fi sahihi nahawuhu ibn kuzaima ya rawaito irin wannan a cikin ainihin sahih dinsa biduni dhikr al-ahmar ba tare da an ce ja ba cewa dai kai annabi na da wata tufa ta musamman wacce yake sawa a idi da juma'a wa hadisi buraida da kuma hadisin buraida qala yace khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fa aqbala al-hasan wal husayn alaihima qamisani ahmarani sai ga hasan da husaini manzon Allah yana cikin huduba sun taho suna sanye da riguna jajaye ya asirani wa ya kumani suna gudu suna tuntube suna tashi irin dai da kasan yara suna yi wannan tirmidhi ya fitar da shi gashi ne yace akhraja alhadisu akhrajahu abu dauda wa tirmidhi wan nasa'i wa ibn majah wa qala at-tirmidhi hadha hadithun hasanun gharib tirmidhi ya hasana shi wa naqala al-mundhiri tahsin at-tirmidhi wa aqarrahu haka nan mundhiri ya kwafo hassana wa da tirmidhi ya masa kuma ya tabbatar da cewa lalle hasan din wa qala shaukani fi an-nail sai shaukani ya ci gaba da cewa a cikin al-awtar kad ihtajja bi hadhihi al-ahadith man qala bi labs al-ahmari wa hum ash-shafi'iyyah wal-malikiyyah wa ghayruhum wadanda suka ce ya halasta a sanya jan tufa sun yi hujja da waɗannan hadisai sune malaman shafi'iyya da malikiyya da wasunsu wa qala al-hafiz Ibn fath ibnu ya faɗa a cikin fathul bari yace جاء wa مطلقا wa Abdullahi وطلحة Jafarin الله Bara'i wa والبراء وغير واحد sahaba. Ya yace an samu waɗanda suka halasta kai tsaye daga cikin sahabbai sayyidina ali da talha da abdullahi dan ja'far da bara'u dan azib da wani sahabin waɗanda ba waɗannan ba wa an sa'id ibn al-musayyib wan nakhai wa sha'bi wa abi qilaba wa abi wa'il wa ta'ifatin min at-tabi'ina ibnu ya ce daga cikin tabi'ai kuma sa'id dan musayyib da ibrahim an-nakhai da amirun sha'abi da abu qilaba da abu wa'il da wasu tawaga daga cikin malaman tabi'ai wa zahabat al-hanafiyyatu ila al su ko hanafiya sai suka ce makruhi ne sa jantufa wahtajju bi hadisi abdullah ibn am suka hujja da hadisin abdullah dan umar wa qala Abdullahi dan Amru qala yace marra bin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun alaihi thawbani ahmarani fa sallama alaihi Ridda yarda alaihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya ga wani mutum sanye da kaya jajaye sai wannan mutumin ya mai sallama sai manzo Allah ya ki amsa sallama akhrajahu abu dawuda at-tirmidhi wa abu dawuda wa qala al-hafiz huwa hadithun da'iful isnad Al'imamu ainihin hafiz ibn ya ce wannan hadisi da'ifi ne albani ya raunata shi har ila yau a cikin silsilar da'ifa hadisi ne da'ifi wa in ba fi ba'd tirmizi at-tirmidhi annahu qala hadithun hasan yace ko da ya zo a cikin wasu rubutu daga cikin copies na tirmidhi wanda wannan dama na daga cikin matsalolin da littafin tirmidhi ya samu a buge-bugen da aka yi masa da kwafa-kwafan da aka yi masa ana samun ainihin wato a bambance-bambance tsakankanin hukunce-hukuncen da ake cewa ya faɗa game da hadisi kala abu isa ha za hadisun wani wuri sai a ga same hadisi a wannan bugu an ce hasanun garibun a wancan bugu garibun a wancan bugu hasanun sahihun ana samun waɗannan kamar yadda malaya ta tattauna wannan matsala a cikin muqaddimar da ya karatun turmidi ka kuma kuma ka karanta littafin ainihin wato taqiqin turmidi da al'imamu ainihin wato ah, Ahmad Shakir ya yi Allah ya gafarta musu gaba daya sai ya ce وقال المنذري في إسناده أبو يحيى القتات منذري يتشي أتكين إسناد ونن حديثي نا الإمام الترمذي نا دقى أبلاي دان أمر أقوي ونمتم سنا أبو يحيى القتات ونمتمي وقد اختلف في اسمه أن يسابني قمد أسل سننسا فقيل وسكت عبد الرحمن ابن دينار سننش كنان وقيل وسكما سكت زاذان سننش زاذان waƙila imran wasu ka ce imran waƙila muslimun waƙila ziyad waƙila yazidu wa huwa kufiyun ala ayi mutumin kufa ne la yuhtajju hadisi ba a huta da hadisin sa wa qala abubakar al-bazzar al-imam abubakar al-bazzar yake cewa hadha hadisu ka gare wannan hadisi la na'lamuhu yurwa bi hadha al illa an abdullahi ibn umar ba mu san ana ruwaito shi da lafazin nan cewa wai annabi ya ga wani da jan sutura mutumin yawa annabi sallama manzo Allah yake amsawa ba mu san wannan hadisin da daga Abdullahi dan Umar ba sai ta wannan lafazi wala alamu lahu tariqan illa hadhihi at-tariq ba mu san wata hanya ga hadisin ba in banda wannan wala alamu rawahu an Isra'ila illa Ishaq ibn Mansur ba wanda ya rubuto shi daga Isra'ilu sai Ishaq dan Mansur wa min adillatihim malam Mubarak Furi yace daga cikin hujjojinsu masu cewa makruhi ne su Hanafiya kenan ko yace hadisu rafi ibn khadijin inda abi dawuda qala hadisin rafi dan khadij riwaya daga abu dawuda cewa kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama fi safarin fara'a ala rawahilina wa ala iblina akisa fiha khututun fihinna humrun فقال رسول الله صلى الله ala وعلى آله وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى hatta nafara ba'du iblina shine dai wancan hadisin fa akhadna al-aqisa fa naza'naha anha wa hadha al-hadisu mala yace kaga gade wannan hadisi la kuma bihi hujjatun ba za ka fi hujja da shi ba li anna fi isnadihi rajulan majhulan amma cikin isnadin shi akwai mutum da ba san shi ba ba ma ambace shi ba hadisi ne ifi saboda wancan ainihin raunin malam albani ma ya rawanta shi a cikin tafin da'ifu abi dawuda da aka hadisi ne mai rauni wannan hadisin ne cewa manzo Allah ya gansu da wasu kayayyaki masu ɗauke da ainihin wato ja da wani kala ya sanya su suka cire ja din wa min adillatihim har ila yau daga cikin hujjojinsu hadithu anna ra'atan min bani asalin qalat hadisin cewa wata mata daga cikin banu asad ta ce qulti yawman inda zainab imra'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa nahnu nasbaghu thiyaban laha bima'arra bimaghra fa baina nahnu kadhalika إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرى رجع تشي وترانا ناجي بن زينب ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم sai muka je muna rina wasu tuffa wasu tufafi da ainihin bi da abin tiri abin tiri ja fa baina nahnu kazalika muna cikin wannan aiki na rina tufa idza tala idtala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga manzon Allah ya zo falamma ra al-maghra raja'a da yaga wannan abrin jajazir kawai sai kwana ya juya falamma ra'at zainabu alimat anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad kariha ma fa'alat da ta ga haka sai ta gane cewa lalle manzon Allah baya san abin da ta aikata fa akhadhat sai ta dauki wannan tufa fa ghasalat thiyabaha ta wanke rinin da aka yi wa waradat kulla humratin ta ainihin goge duk wani ainihin ja da ke jiki ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فطلع Allah ya dawo bai ga komai ba sai ya shigo akhrajahu abu daud ya fitar da wannan wa qala ya ce wa fi sanadihi da'if riwaya da'ifi ne kwarai bai da inganci ina fata mun sai ce وقال المنذري في إسناده إسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش yana cikin wannan isnadi wabnuhu Muhammad ibn Isma'il ibn Ayyash wa fihi ma maqal akwai magana game da su intaha maganar da aka dauko daga cikin ainihin wato maganganun da Ibn Hajar ya kawo dangane da waɗanda Shaukani ya hikaito sun kare magana Ibn Hajar ita mata ta kare sai malam ya kare cewa wa min aqwa hujajihim ma fi sahih bukhari minan nahyi anil mayasir al-humr daga cikin hujja mafi karfi da suke da ita shine abin da ke cikin sahih bukhari wanda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana amfani da tufafi ja wa kazalika ma fi sunan abi dauda wa nasai ibn majah wa tirmidhi min hadisi ali qala sannan abin da ke cikin waɗannan littafai aka ce sayyidina ali ya ce nahani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama اللبس القصيل والميثا والميثرة الحمراء منزن الله صلى الله عليه وسلم يا هنا نسن يريغا da kuma rini wanda yake ainihin wato ja wannan lakinnahu la yakhfa alayka anna hadha ad-dalila akhassa min ad-da'wa akhassa min ad-da'wa yace sai dai wannan dalilin ba zai boye gare ka ba ya kai mai karatu cewa wani abu ne keɓantacce daga asalin abin da aka ce ya haramta wa ghayatu ma fi dhalika tahrimul mithara alhamra abin da ke cikin wannan tsantsar abin da ke ciki shine sanya hana sanya irin wannan ainihin riga da muka ambata a baya wadda take tana dauke da ainihin alharini ja shine aka hana famad dalilu ala tahrimi ma adaha ma thubuti labsin nabi sallallahu alaihi wasallama lahu to ina ba a samu dalili akan haramta sanya jar riga kawai wadda ba ta alharini ba bayan an samu ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ainihin jar riga ba su ɗaya ba ba su biyu ba wa min asrahi adillatihim hadithu rafi ibn burdin aw rafi ibn khadij kama qala ibn qani'in marfu'an bi lafzi daga cikin dalilan su mafiya karfi shine wannan hadisi na rafi dan khadij da aka ce ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama fadin cewa inna shaytana yuhibbul humra wai shaytan yana son jan tufa fa iyyakum wal humra ku guji jan tufa wa kullu thawbin zi shuhra da duk wani tufa wanda zaka sa dan a bambance ka da sauran mutane wannan hadisi da'ifi ne kar a je da nisa mala albani ya rawaita shi a cikin silsilar da'ifa a lamba ta 1718 akhrajahu al-hakim fil kuna wa abu nu'aym fil ma'rifa wa ibn qa'in qani'in wa ibn sakan wa ibn manda wa ibn adiyyin duka waɗannan malamai sun fitar da shi al-Imam hakim a cikin Kitabul Kuna da Abu Nu'aymin a cikin Ma'rifatus Sahaba da ibnu Qani da ibnu Sakan da ibnu Manda da ibnu Adiyin al-Jurjani wa yashhadu lahu ma akhrajahu at-Tabarani akwai abin da zai ƙara mai ƙarfi riwaya al-Imam tabarani an Imran ibn Husayn marfu'an bi lafz daga Imran dan Husayn Allah ya ƙara masa yadda cewa wai annabi ya ce iyyakum wal humra fa innaha ahabbu zinati ila shaytan a hirɗinku da sanya jajayen riguna wannan shine kwalliyar da shaɗan ya fi so shi ma wannan da'ifi ne mal albani ya fitar da shi kusa da wancan ɗayan a lamba ta bakwai. wa akhraja nahwahu abdurrazzaq min hadith al-hasan mursalan abdurrazzaq as-sanani a cikin musannaf shi ma ya fitar da irin wannan daga al-hasan al-basri riwaya mursala qala ash-shawkani malam ali ash-shawkani yace wa hadha wa in wannan inda ma ya hadha wa hadha in sahha kana anassa adillatuhum alal mani wannan inda ya inganta zai zama yafi kowane dalili fitowa qarara ya zama nassi akan haramci walakinnaka qad arafta labsuhu sallallahu alaihi wasallam lil hulatin hamra fi ghairi marra amma dai ka ji an ambata a baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya jan tufafi ba su ɗaya ba wa yab'udu minhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an yalbasa ma hazzarana min labsihi mu'allalan zalika bi anna shaytana yuhibbul humra kuma abu da yake manisanci mu iya fahimtar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya da ya hana mu sanyawa da kuma ya faɗi illa hanawan cewa shedan ne ke so da wuya haka ta faru wala yasihu an yuqala hahuna fa'alahu la yu'afiluhu la yu'ardil qawl al khas bina kuma ba zai inganta anan a ce ai aikin da yake aikatawa baya cin karo da maganar da ya ce mana ba ba za a ce alqaul muqaddamu ala alfi'il ba a'a ba za a ce haka ba anan kama saraha bi zalika imatul usul kamar yadda malaman usulu suka ainihin wato tabbatar da cewa ba a gabatar da alqaul ala alfi'il idan ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci illa irin wannan wanda take tabbatar da illa ita ma shi ma ta shafe shi kenan inda ya tabbata waɗannan hadisan sai dai a san da za a yi da su kuma ina fata mun gane wannan لأن illa الإلة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بنا saboda wannan illa tana nuna cewa abun ba ya shafe mu bane mu kadai if tajannubi ma labisu shaytanu huwa sallallahu alaihi wasallam haqqun nas domin gujewa abin da shaytan ke sanyawa manzon Allah ya fi kowa cancanta ya haka fa in qulta sai malam mubarak ya yace to idan kai mai karatu tace kace faman raju in saha zalika hadith to a kaddara hadisin ya inganta menene dai magana mafi dacewa wato kazi ya ta kawo maganganu wane ya ce kaza wane ya ce kaza sai ba da tanan ya fara rudda mutane maganganu irin na manyan malamai sai ce to sai ka tambaya ka ce wai menene daidai kawai qultu sai in ce da kai ni malam mubarak fori قد تقرر في الأصول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فعل filan? lam yusahibhu dalilun khasun yadullu ala ta'assi bihi fihi kana mukhassasan lahu an umumil qawli shamil lahu bi tariqi adh-dhuhuri fa yakunu al-lubs al-ahmar mukhtassan bihi yace ya tabbata qad taqarrara fil usuli ya tabbata a cikin ulumin usulu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama cewa shi manzon Allah idza fa'ala fi'lan in ya aikata wani aiki lam yusahibhu dalilun khas babu wani dalili da ya zo tare da wannan aikin dalili na musamman ya dillu ala ta'assi wanda dalilin ke nuna ainihin wato cewa ai koyi bihi da shi annabin fihi a cikin wannan aikin kana mukhassasan lahu zai zama aikin ya zama khususiya ne gare shi an umumil qawli ash-shamil ya zama ya cire wannan aikin daga gama garin magana da yayi bi tariqiz zuhuri ta hanyar abin da yake mabayyani fa yakunu lafsul ahmari muktasan bi sai ya zama kenan sanya jan sutura ya zama ya keɓanta da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan inda a ce dalilin can da suka ambata ingantattu ne kenan cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana sai kuma ya aikata magana sabanin wannan malaman usuli suka ce in dai aikin da yayi bai taho da wani dalili wanda ke nuna ya kamata a koyi da shi akan aikin ba to wannan aikin nashi ya zama khususiyar shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da auri mata kar su wuce hudu sai shi kuma ya aura fiye da hudu kuma aurensa fiye da hudu babu wani abu da ke nuna ya kamata a koyi da shi akan fiye da hudu ko to yanzu sa ce wannan mun gane amma idan akwai wani abu da ke nuna ya kamata a iya yin koyi da shi to sai a canza cewa alqawlu muƙaddamun alal fi'il sai kuma a nemi illa da ta nuna halaccin yin wancan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shan ruwa a tsayi sai kuma a ganshi ya sha a tsayi kuma sha a tsayen nan babu wani abu da ke nuna cewa khususiyar sani sai a nemi illa cewa to wannan hanin ko dai a ce karasu tanzihi ne kamar yadda nawawi ya ce ko kuma a ce shan yana iya halasta ne idan mutum ya samu kanshi a cikin wani kunci kamar yadda a inda ya sha a tsayen wuri ne ƙuntatacce a filin arafa babu inda zai zauna mun gane wannan sai a samu mafita kenan ga wancan aikin amma kuma wannan hannun na nan a asalinsa ina fata mun gane wannan to suna nan da yawa haka misalai a cikin ilimin usulu shine ke irin ainihin kokarin wannan tarjihin wannan tarjihin ala farji cewa dalilan masu cewa babu kyau fa sun tabbata kenan zai zo ya ƙara fayyace mana magana cewa ba shine ma yadda za a hada hadisan ba ina fata mana bi sai ce walakin na zalikal hadifa sai dai kaga shi wancan hadisi ghairu salihin lil ihtijaj bihi ai bai tabbata ya isa ai hujja da shi ba kama saraha bi zalikal hafiz wajazama bi da'afihi li'annahu min riwayat abi bakr al-hudhali وقد بالغ الجوز جوز قاني فقال باطل kaga ai kamar yadda Ibn hajarin ya faɗa ya tabbatar da raunin hadisin saboda riwayar wani mutum ne mai suna abubakar al-huzali kuma ƙani ya kai matuƙa yace hadisin ma batili ne fal wajibu dan haka abin da yake wajibi al-baqa'u 'ala al-bara'ati al asliya sai a tabbata akan bara'a ta asali shine dama bayani game da sanya sutura abu ne a cikin mu'amalat to albara'atul asliya game da mu'amalat shine halalci ya ake gane abu mu'amala ne shine abin da tun kafin annabawa su zo su yi wa'azi da ma'ana yi dama mutane suna saka kaya kala kala iri iri tun kafin a ji wa'azi to don haka waɗannan suna nan akan halalci sai abinda da aka zo annabawa suka yi wa'azi suka ce to banda kaza sali cewa to banda tufa mai jan ƙasa banda tufan da ya zama na kafirai banda maza su sanya na mata banda mata su sanya na maza kaga duk wannan istisna'at ne da nassoshi suka dinga yi duk abin da bai shiga cikin wannan istisna'in ba yana nan akan asali shine ma'anar albara'atul asliya almuta'abbida bi af'alihi thabita fi sahih wanda kuma ta samu ƙarin ƙarfi ta wannan bara'atul asliya din da ayyukan da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama aka rawaito cewa yayi na sanya farin kaya kamar da zo a cikin ingantaccen hadisi la siya ma asbuti nafsihi lidhalika ba'da hajjatil wada yace musamman ma saboda ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sanya jan kayan nan ne bayan aikin hajjin bankwana walam yalbas ba'daha illa ayyaman yasira aikin hajjin da bai rayu bayan ta ba sai yan kwanaki kadan yan watanni ne kadai wata uku ne manzo Allah ya rayu ko kusa da haka bayan aikin hajjin bankwana sannan ya ainihin koma zuwa ga Allah kaga kokarin ai da'awan mansuhi ne bata mata so ba kenan sai ce wahtajju aidan bil ahadith al warida fi tahrim al masbugh bil usfur yace sannan kuma su masu cewa babu kyau sanya jan kaya sun yi hujja da hadisan da suka zo akan haramcin sanya kayan da aka yi musu rini da al usfuri al usfuri shine baba safflower abin rini wanda yake ainihin wato mai ruwan ɗorawa mai ruwan rawaya ko mai ruwan yalo qalu suka ce li annal usfura yusbigu ah, sibagan ahmara wa hiya akhassu min ad suka ce saboda ana yin wato yin wannan rini ne da rini wanda yake ja sai mala ya ce kuma wannan da'awar da suke yi keɓantacciya ce wannan abin da suke faɗa ah, wato haramcin da aka yi ba na duka irin abin da suka ce ba kyau ba ne وستعرف أن الحق أن ذلك النوع ahmari الأحمر لا يحل amma dai ka sani cewa gaskiya saboda Allah irin wannan jan jan ɗorawa ko jan yalo na gwaiduwa kwai ko jan ruwan goro wannan kan babu kyau sanya shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sanya shi ga mazaje ta hanyar sanya riga ko wando ko hula ko takalmi mai kalan wannan kai har kala na wuraren zama kaman carpet ko rock ko kalan ɗaki ko kalan tabarma yalo babu shakka akwai tsananin hani game da maza su dinga amfani da irin wannan kalan ko da duma ce ta sallar da zaka je da ita masallaci na juma'a ko na idi ka guje mai yalan da duma ba tara maza ba ce gaba daya ba kaya ne na musulmai ba ina fata mun gane wannan sai yake cewa wa qad tajja min min man qala bi tahrimi lubs al ahmar rijali bi hadhihi al ahadith wanda suka ce kada maza su sanya jan kaya da waɗannan hadisai suke hujja wa kada arafta annahu la yasluhu wahidun min halihi ihtijaj kuma dai ka ji a baya cewa babu wani ɗaya daga cikin su da ya inganta ya hujja da shi ko dai wanda ingantacce ne amma ba ma'anar shi ba ko kuma wanda bai ma inganta ba sai ce wa qad zakara al-hafiz fi hadhihi al-mas'alati sab'ata aqwal ibn hajar a cikin fatuhul bari ya ambanci maganganu guda bakwai game da wannan ainihin magana al-awwal magana ta farko aljawazu mutlaqan cewa jan kaya ya halasta kai tsaye wasani magana ta biyu alman'u mutlaqan cewa bai halasta ba kai tsaye wasalisu zance na uku yukrahu ana kyamatar da labsu thawbil mushba bil humra wanda yake jane janya mushi yawa duna ma kana sabguhu khafifan banda wanda aka mushi simple rini wanda jan shi ba sosai bane jaa zalika an ata'in wa tawusin wa mujahid wannan yazo daga ata da tawus da mujahid wa kana da hujjatu fihi hadith ibn umara hujjatu anan shine hadisin abdullahi dan umar cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil mufdami manzon Allah ya hana sanya kaya wanda yake ainihin wato an mushi ainihin wato ja rini wanda yake rini mai duhu kwarai wancan rini da al'usfuri wanda yake arna shi yayi yawa wannan hadisi ingantacce ne akhrajahu ibnu maja wal mufdami bil wal mufaddami bil fa'i wa uh, tashdid ad-dal ace mufaddam huwa al mushabba'u bis sufra shine wanda aka jika shi ya jiku ya koshi da ainihin sufur din can fassarahu fil hadith an fassara a cikin hadisin wannan shine ra'ayi na uku kenan war rabi'u ra'ayi na hudu yukrahu labsul ahmari mutlaqan an har an karhanta sanya jan kaya karhantawa kai tsaye liqastiz zina wanda zai saka wanda aka hana shi ne wanda zai saka dan kwalliya wa shuhra ko dan ya bambanta da mutane wa ya yajuzu amma ya halasta fil buyuti asa a cikin gida wal mihina ko ya zama uniform ne na aikin mai walda ko na aikin eh, aikin kankare ko zaka je gona ka saka kuma uniform din makaranta suka ce wannan babu lifi mihina na aiki ko kai a maka lab code da shi yace jaa zalika al ibn abbas wannan ra'ayi na hudu na ibn abbas ne wal khamis ra'ayi na biyar yajuzu lubsu ma kana subiga ghazduhu summa nusija yace ya halatta wanda aka rina aka rina zaran sannan aka yi sakar wayumna uma subiga ba'da nasji amma wanda aka hana shi ne wanda sai da aka saka zaran aka rina ainihin shaddar ko tufafin mun gane bambancin wanda yake dama can saka shi daga kamfani a ja ta zo to babu laifi amma wanda zaka siye shi farin tufa ko wani kala sai ka rina shi ja suka ce wannan ne babu kyau janaha ila zalika al-khattabi abu sulaiman al-khattabi zuwa ga wannan واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار الواردة في al صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء إهدى خلال اليمن يكفى حجة cewa sutar da aka cewa manzon Allah ya saka ja sutar ƙasar Yaman cewa haka take zuwa wa kazalikal burdul ahmar haka nan ainihin wannan bargoja wa burudul yamani yasbughuha ghazluha thumma yusbaghu ghazlaha thumma yunsaju cewa tufa ƙasar yaman din nan ana fara rina zaren ne sannan sai a saka ta wasadisu sai magana ta shaida jama'a kuma ta maki ita ce magana mafi inganci cewa ikhtisasun nahai bima yusbagu bil usfuri a keɓance hanin da abin da aka yi mashi rini da baba wadda take ainihin wato mai ruwan ɗorawa ruwan goro jan ruwan goro liurudin nahayi anu saboda wannan shine abin da hani ya game da shi wala yumna'u amma ba a hana ma su diga bi ghairi min al-asbab abin da aka yi rini da wani jan rini wanda ba ruwan goro ba qala al-hafiz hafiz yace ibnu hajar yace wa yu'akkiru alayhi hadith al-maghra al-mutaqaddim amma hadisin da ke ɗan kawo matsala game da wannan magana shine hadisin wancan jarrini da aka ce annabi ya gansu da almaghra a birni ja abin da ke kara mishi nauyi yake kara ma wannan hadisi wannan ra'ayi karfi shine wancan hadisin da ke cewa abin da aka hana shine almaghra shine jarrini wanda ke kalabba ba yado wasabi'u ra'ayi na bakai takhsisul man'i bi thawbin ladhi cewa a tsare a keɓance hannun game da tufar da aka rina ta ne gaba ɗayanta wa amma ma fihi launin akhar ghairul ahmar amma abin da yake kalar shi akwai abin da ba ja ba fa innal hulal yamaniya amin bayadin wanda zai zama akwai wani bangare fari wa ko baki wa ma, ko abin da ba baki ba ba fari ba amma dai wata kala daban fala ba a hana ba wa ala zalika tuhmalul ahadisul warida fil hudatil hamra akan haka aka dauki hadisan da suka zo suna magana game da jantufa fa innal hulal al yamaniya ghaliban takunu zata khututin humurin wa babu shakka waɗannan riguna na ƙasar Yaman galibi suna zuwa ne da ainihin wato jan zare da kuma wani zaren wanda ba ja ba qala at-tabari al-imam at-tabari yace ba'da an zakara galiba hadhihi al-aqwal bayan ya ambaci mafiyan waɗannan maganganu allazi arahu yace abinda ni nake gani jawazal lubsi athiyabil musabbaga bi kulli launi halaccin sanya wata tufa da aka rina da duk wani launi illa anni la uhibbu lubsa ma kana mushba'an bil humra sai dai ina ganin kyama bana so in ji an ce a sanya tufa wadda take an cika ta da jarrini wala lubsul ahmar mutlaqan ko kuma a sanya wanda yake ja ne jazir zahiran wanda yake gashi nan fau haka ana iya ganin shi fauqa siyabi wanda ya bayyana a kan tufa likaunihi laysa min libasi ahli muru'ati fi zamanina domin mu a zamanin mu inji tabari wannan baya daga cikin tufan suturan mutanen kirki waɗanda ake ganin su da mutunci a cikin al'umma fa inna mura'ati zayyi zamani min muru'ati kuma kula da suturar zamaninka yana daga cikin kunya karka dinga sanya sutura irin wanda yake ya bambanta da suturar mutanen zamaninka malam yakun isma matukar ba zanibi bane abinda mutanen zamanin kadan suke yi wa fi mukhalafatihi zayyi darbun min ash-shuhra da kuma kokarin sanya sutura wadda kake ta saba wa mutane zai zama kokarin ainihin wato kana so ka bambanta da mutane kenan wa hadha yumkinu an yulkhasa minhu qawlun thamin sai ibn hajar yace to kaga wannan ya zama ra'ayi na takwas kenan cewa sanya jattufa ana ya halasta gaba daya amma banda wanda janye mishi yawa ko kuma banda wanda jaɗin da in ka saka da an ganka zaka bambanta a cikin mutane dan ya zama sabu shuhura yake kuma saboda jan tufa su a zamaninsa da suka rayu yana daga cikin tufa wanda yake ba tufan mutane masu mutunci ba kuma daga cikin mutuncin mutum ya kula da abinda al'umma shi suke sanya na sitirar mutunci musamman in ya zama sitirar ba haramci ba ce kar ka dinga kokarin sanya sutura da ya saba wa mutanen zamaninka dan ka bambanta matukar ba su suna sanya sutura da ta haramta bane misali a yanzu mutane mafi yawa suna sanya wando ya ja kasa kaga ya zama kamar al'ada wannan zamanin amma ba za ka ce to bari in biye musu saboda kana bambanta ba domin yanzu su ne ba su da gaskiya su ne suke yin abin da ya saba wa shari'a anan za ka bambanta da su ina ba ta fahimci wannan amma ya zama akwai wani irin tsarin ɗinki da ake kaddara yanzu kowa ya san wuyan riga ta gaba ake yi ma maza sai ka ce to kai aje a maka wuyan riga ta baya a mai aiki a baya ka ce kai haka ke san rigarka kaga wannan shuhura ne neman sai ka bambanta da mutane ina ba ta fahimci wannan jama'a irin shi ne abin da mutane suke yi mutum wai zai zo masallaci sai ya zo da duma daban ya daura akan shimfiɗan masallaci wannan ya daga cikin shuhura shi sa mu nan ba ma yadda tun zamanin malam dama ya hana Allah ya gafarta mishi ka zo ka tsaya yadda kowa ya tsaya idan can waje ne inda babu tabarma babu laifi ka saka da ka bata jikinka ko makamanci haka amma dai ka zo cikin masallaci wani haza ga har cikin manyan masallatai sai ya zo da duma ya shimfida akan da duma masallaci yana daga cikin shuhura mun gane wannan ba daidai bane so kake kai dole sai ka manta da mutane ba daidai bane wannan insha Allah intaha kalamul hafiz magana ibn hajarin ta kare inji abdurrahman al-mubarak fori Allah ya gafarta musu gaba daya qult sai malam abdurrahman yace arrajihu indi min hadhihi al-aqwali huwa al-qawl magana da tafi na karkata zuwa gare ta a waɗannan maganganu gaba daya shine ainihin magana ta ainihin shida amma qaulul hafizi wa yu'akkaru alayhi harisul maghra المتقدم ففيه أن سنده ضعف أن في سنده ضعفا kama saraha bihi al-hafiz nafsu yace amma magana da ibnu hajar yayi kokarin ya soki magana da ita cewa abinda zai rage mata ƙarfi ita magana ta shidan kasancewar a da yace wa yu'akkiru alai hadisin maghra cewa hadisin waccan mata Zainabu da annabi ya ganta tana rini da ja yake zuwa wurinta yayi kwana shine kawai zai rage ma waccan magana ta shida kwari sai mala yace ai magana ta shidan ba ta samu matsala ta nan ba saboda mene saboda wannan hadisin shi kan shi ibn Hajar ya faɗa cewa hadisin bai inganta ba ina fata mun gane wannan sai ya ce wa qala al-mundhiri fi isnadihi isma'il ibn ayyash wa ibnuhu muhammad ibn isma'il ibn ayyash wa fihi ma maqalu kaji kuma ai mun ji cewa mundhiri ya ce akwai isma'il dan ayyash da ɗansa muhammad dan isma'il dan ayyash dukkaninsu a cikin wannan isnadi akwai maganganu game da su intaha haza ma indi wallahu ta'ala a'lam malam barakfur yace wannan shine abin da ke wuri na na bayanai Allah shi yafi sanin daidai qawluhu wa fil babi an jabir ibn samura wa abi ramsa wa abi rimsa wa abi juhaifa amma hadith jabir ibn samura fa akhrajahu at-tirmidhi fi babi rukhsati fi libs al-humra lirrijali min abwab al-adabi yace a hadisin jabir dan samura tirmidhi ya fitar da shi a cikin ainihin wato kitabur babur rukhsati fi lubsil humrati lirrijali a cikin abwabul adab shi kuma hadisin abu rimsa falyunzar man akhrajahu a duba wanda ya fitar da shi ni ban gani ba wa amma hadisu abi juhaifa fa akhrajahu al-bukhari fi babi salati fi thawb al-ahmari wa fi iddati abwabin min sahihi Allah ji kan malamai wato saboda waɗannan maganganu da ibnu da tirmidhi yake maganganu ne masu nauyi kaji da kanshi malam mubarak fari yace falyun darman akhrajo tirmidhi ya kawo hadisi kwaya ɗaya ko biyu sai ya kawo waɗannan isharar da yake yace wa fil babi an fulanin wa fulanin wani lokaci sai ambaci mutum bakwai mutum takwas har mutum ashirin a cikin sahabbai yana ce maka duk su ma suna da hadisai irin wanda suke goyawa wannan fatawa ko wannan babin da ya kulla baya to wannan magana da yake magana ce da take wato ita kanta ilimi ne mai zaman kanshi akwai littafi da aka yi musamman akan haka ga yanar mai guda shida ne kuma na kwaya yanzu a kusa da afikati yawa shi shi ne ko kawai tarmizi wasu ba shi ne ko zama kun gan shi wannan gashi nan mujalladi shida ne nuzhatul albab fi qawli tirmidhi wa fil bab malam Hassan ibn Muhammad ibn Haidar al-Wa'ili mujalladi shida Ti hadisin da Tirmidhi yace wa fil babi an fulanin an fulanin an fulanin sai ya bi maka su daya bayan daya yana fitan maka da su kuma yana magana kan isnadojin da inda suke kaga ya kai yawan littafin Tirmidhi din kenan Tirmidhi inda ya tafitar da su littafin sai ya ninka haka yawa cewa da yake wa fil babi to kaga anan shi malam Mubarak Fori sai ya ce hadisi kaza a je a duba ya fitar da shi amma dai kaza wane ya fitar wane ya fitar gashi daga cikin su ta amfani da wannan littafi sosai lokacin da ya fara karatun littafin sunan tirmidhi din nan a can muciya a ainihin masallacin aljami'u salafi kuma muna fata duran da aka dawo wani daga cikin malaman makarantar nan zai kanta da tirmidhi zai isti'ana da shi insha Allah saboda ba za ka iya wadatuwa daga littafin matuƙa kana so ka karanta da tirmidhi yadda ya kamata littafi ne mai matuƙar muhimmanci a wajen karantar da littafin sunan tirmidhi al-imamu dama kamar yadda aka sha faɗi littafin shi a cikin waɗannan kutubul usul yana da miza ta daban to daga cikin mizar akwai wannan isharat daga cikin kuma akwai tattauna masail na fiqhu da muqarana tsakanin ra'ayoyin malaman fiqhu sa al-imamu ahmad da su ainihin al-imamu thauri da wasu a cikin sahabbai da yakan yawan kawo cewa wane ya bada fatawa da kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza imamu tirmidhi kenan al-allamatu darir babban malami Allah ubangiji ya gafarta mishi to sai mu kwana a wannan ainihin karatu ka ji ga inda aka kwana aka tashi kenan abin da yasa jama'a muke yin irin waɗannan abubuwa jama'a saboda na farko tukuna akan haka ne mala albani ya koyar da mu Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya kai mishi ladan ayyukan shi na alkhairi Allah ya karbi sa da jari haɗin sa da shahadarsa irin haka ya koyar da mu babu gaggawa masail ba a tsallake su sannan kuma dama shi kamar da na ambata littafin al'imamu ibn al ɗin nan yana da wannan sura zai ta bincino mana masail iri-iri waɗanda ba za mu iya wucewa kansu kawai ba muna so mu fahimce su ne sannan baya ga haka kuma abu na uku irin waɗannan abubuwan ana nan za ka ji wani ya jayo karatun shi kawai sai ya bincino ta musamman a garin na Zaria ko a ƙasar nan ta arewacin Najeriya kana nan sai ka zo ne ya kama wa'azi ba kyau saka jan riga haramun ne sai ya ce ibn qayyim ne ya faɗa duk sai ya ruɗa mutane sani su fara sadaka da jajaye rigunan su to sai ga kai kana da kana da khalfiya kana da background akan ina a kwana a cikin matsala kuma idan mutum ne mai neman gaskiya aka irna mushi sai ya canza ainihin magana shi ya gyara wallahu ta'ala alam na malam me kace eh eh container okay na'am gaskiya ba kyau mutum ya yi shago ko kwantena ko ginin abin nan ne ma ginin bulo ko ma wani iri ne ma'ana kala yalo irin na mtn din nan to da za su taimaka sai su canza inda addinin allah suke sai su nemi wata kala mtn za su ce mun abin nan su ko ba mu da su mu annabi muke ba su muke bi ba shine kawai babu kyau yalan kala kawai ga maza babu kyau a dinga yada kala yalo eh haka ko da abun hawa ne ma'ana dai ka guji kala yalo, kar ka je ka sai roba roba yalo, ko a maka fenti motar ka yellow ko kekenka ko a gidanka ko meye kala yalo jama'a a guje ta ko bajan makarantarka ko uniform din islamiyyarka a ce ‘yan mata suna saka yalan hijabi duk wannan ba daidai bane ne duk da yake ya halasta ga mata amma kai zama shi'ar ɗin mutane kan kaga ai uniform shi'ar ne na mala milik milik color ai ba yellow bane cream ne shi cream color ake ce mishi duk abinda sunan shi kala yellow ko sawa'un yellow ne mushabba ko rawaya ko ruwan goro ko ruwan dorawa inda za a ganshi a ce wannan sunan shi yellow to ba kyau kawai wannan shine kaga yanzu kamar takardan nan da an ganta ya sunanta yellow ko yanzu wannan kalan me yalan me yalan <laughs> kwai ne ko dorawa ko me to ba kyau na'am yawa babu laifi ratsin aiki idan aka saka wani dan beza yalo haka a jikin aikin riga ko wani abu kaga wannan ba bata zama yalo ba wannan babu laifi amma a ce da an ga rigar kaza a ce sunanta yalo ko dorawa ko rawaya wannan babu kyau kuma ma za ka kala yan kauye ce ma mutane yan birni ba suka sa wannan ba jama'a ta ma ka yake ce mata ko <laughs> Allah shi kyauta to sai mu koma cikin littafin al-Imam al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziya littafin ainihin wato Zadul Ma'adi fi hadi khairil ibad malam Ibn Qayyim yake cewa faslun ga wani fasli a yanzu dai bayani akan sutura annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace washtara sarawila kuma annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya sai wando wando wannan dinkakken wando Wa zahiru, annahu inna mashtaraha liyalbasaha zahirin abin da za a fahimta shine ya siya ne dan ya sanya a jikinsa wa qadru ya fi gairi hadithin annahu Labisar sarawila kuma an riwayato a hadisi ba guda ɗaya ba cewa annabi sallallahu alaihi wa ya sanya wando wa kanu yalbasuna sarawilat bi izni kuma sahabbai sun kasance suna sanya ainihin wato sirwal din sarawil din wanduna din kakku da ainihin izinin annabi sallallahu alaihi wasallama babu mamaki mutum ya fara tunanin to me kuma ya kawo maganar wando har sai an ce ma sai da izini ko ana sa ran annabi ya saka ko bai saka ba abin da ya kawo haka saboda asali wando da ake ce masarawil to ba al'adar larabawa bane wando din kakke irin waɗanda muke sakawa dinnan al'ada ce asali ta mutanen ƙasar Roma Constantine da can zuwa ƙarshen turawa kenan a yanzu su ne suka saba sanya ɗinkakkun wanduna wanda za ka ga an ɗinka shi daidai shef ɗin ƙafa da cinyar mutum amma su larabawa da suna sanya ainihin abu ne wanda yake ya fi kama da yanzu ka ce kamar zani haka ko siket ko makamancin shi abin da suka saba sawa kenan za a ɗinka shi ko kuma a bar shi haka buɗaɗɗe sai a ɗaure jiki ko kuma a ɗinka a zira shi amma ba shi da tsago irin wannan na wando za ka sai zama a lokacin idan ka saka irin wannan wando zai yi kama da ka saka sutarar mutanen da ba larabawa ba ba ka ba amma dai suna sakawa wa haka ina fata mun gane wannan sai kuma ya zo ya zama ya tabbata halas ne da ka babu laifin mutum ya saka wando a yanzu halas ne abin da bai halasta ba shine a saka wando ya wuce idan kafa wannan ya zama na dan wuta ko kuma ka saka wando matsatse wanda yake ah, tight fitting ya matse jikin cinyarka da kafarka shaf ɗin jikinka gaba ɗaya fita a jiki wannan ma baya daga cikin al'adar musulmai sanya sutura masu kunci wanda za su bayyana dukkanin jikinka ba mata bane kai aka hada sanya waɗannan har maza an hana su saka irin wannan sutura body hug da tight fitting da makamantansu babu kyau fitted ko babu kyau duk babu kyau Allah shi kyauta na'am kwarai kuwa shine irin wannan daga cikin kokarin sun san karatun ba ba su sani bane sun san karatun cewa annabi ya saka ya halasa saka wando kuma ya saka amma suna so ne su nuna ai ba ma wando ne irin wannan ba ai kuma daman ba wando ce a dingile ba tufafi ce a dingile duka tufafin mutum da riga da wando su ne ba a dasu ja kasa ba shine to mu kuma yin saboda al'ada mu dama rigar ba ta kaiwa can kasa wandan ne yake kaiwa can kasa sai ka dingile iyakar wando jama'a dingil wando addinin musulunci ne wanda diya ba wandan shi ya wuce idan sawu na farko tukunna bai da sallar da diya da wannan wandan haka hadisi ya inganta sannan kuma na biyu in ya mutu wuta za a saka shi ba wanda za a saka wuta ba shi za a sa wuta haka annabi ya ce to abin yana da hadari mutane su tausayawa kansu su daina kawo duk wani tawil da suke kawowa su daina kawo kuma duk wani fitina da suke kawowa a ciki su tausayawa kansu yadda shan giya ya haramta haka sa wando wanda ke jan kasa ya haramta jama'a yadda zina ta haramta haka duk suka haramta duka haramun ne dan duka annabi ne ya haramta musulunci ne ya haramta dan ne mutane za su ware wani su kyamaci wani Allah shi kyauta to magana Abubakar to Abubakar manzo Allah ne ya bashi wannan lasisin cewa ba dan girman kai bane shi da kanshi duk imanin Abubakar bai hukunta wa kanshi haka ba sai da annabi ya hukunta mishi kai waye ka hukunta wa kanka haka Allah ya shirya da mu na'am in ya wuce idan sawu haka haka haka nasin yace ko wanda duk wanda ke wuce idan sawu ba yi da sallah in kuma ya taka to wannan ƙarin fitina ne yayi ƙarin bala'i ne bayan almubazzaranci da datti da zai dauka sannan kuma sai kuma wuta Allah ya shirya da mu wala bisal khuffaini wala bisan na'al alladhi yusamma at-tasuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya khuffi khuffi shine takalmin fata da ake sanyawa mai kasan shi fata jikin shi fata kuma galibi yakan wuce idan sawu wala bisan na'ala kuma ya sanya takalmi alladhi yusamma at-tasuma wanda ake ce maka maka ce takalmin fata shine at-tasuma asalin lafazin tasuma din ba larabci bane lafazi ne wanda ya zo tare da irin takalman da ake kawowa daga wasu kasashe ake kawo su kasashen musulmai suna sawa kamar yanzu misali ka ga da dama da gaske abubuwan da muke amfani da su sunayensu suna zuwa ne daga inda aka kawo su ba mu ne muka sa kwamfuta sunanta kwamfuta ba ba mu ne muka sa ainihin wato mota sunanta mota ba haka ta zo da sunanta ko abun hawa ne wanda ake cewa mota to haka takalmi wanda ake ce ma tasuma kamar yanzu misali ka ce takalmi wanda ake ce ma guci ko wanda ake ce ma ga sunan kala kala ko yan gayu su suka san suna wannan takalma <laughs> wala bisal khatama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya zobe wa salafatil ahadisu hal kana fi yumnahu aw yusrahu hadisai sun saba game da shin adama yake sanyawa ko a hagu wa kulluha sahihatu sanad duka hadisin sun inganta da haka kana iya sawa a hagu kana iya sawa a dama sai dai ana sakawa ne a wannan dan karamin yatsa ko na kusa da shi albinsar wal khinsar duka biyun na hannun dama ko na hannun hagu domin dukkanin su ya tabbata karanta muslim kitabul libas cewa wani lokaci yana sawa a dama wani lokaci yana sawa a hagu haka duka ya halasta sai dai ka kiyaye a matsayin ka na musulmi namiji zoban da ya halasta ka saka shine zoban azurfa banda zoben zinariya banda zoben karfi karfe wannan wanda yake kama mayan karfi ba kyau karanta littafin ainihin wato adabu zifafi fi sunnatul mutahhara na malam albani babu kyau kamar yadda ya haramta ka sanya zoben zinariya haka kuma ya haramta ka sanya zobe wanda yake bakin karfi ayon, wanda in ka sa mishi mayan karfi zai kama shi za a ce yan salafi na sun cika kakale ba kakale ne. mun cika bin ka'ida ne jama'a komai namu sai mun nemi yaya na annabi suka yi shi yasa sun so muke mu tsira so muke mu shiga cikin ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam so muke ranar kiyama mu samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dube mu da idan ainihin wato cewa mu mabiyan shi na'am ya halasta zobe guda biyu a hannu ɗaya ya halasta ko zaka iya sa ma yaɗa ɗaya ma ka sa mata guda biyu ya halasta in kana ganin zaka yi haka <laughs> na'am azurfa ya halasta ga kowa maza da mata zinare ya halasta ga mata bisa sharaɗin ƙaidin kare zama muhlaq muhlaq shine wanda zai kewaye inda aka saka shi din wannan shine hakikin magana kamar da malam albani din ya hakkaka a cikin littafin adabu zifaf duk da yake akwai maganganu da dama akan wannan wanda kuma wasu malamai malaman sunna ne basu goyi baya ba amma dai wannan shine hakiki domin hadisai ne ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallama bana ne muhallin zubi su ba za a zo inda zai magana akan su insha Allah zobe shi ma in ya zama muhlar ga mace ba ta saka ba da haka abin da ya kamata ta yi shine sai a bara shi ya zama yana da ainihin furja ko kuma idan sarka ne ko dan kunne sai a saka pedant din ya zama ba na zinare ba ya zama madaukin ne kawai zinare ko kuma ta hakura me dole sai an saka zinare manyan mata ma yanzu da suke yi da suke sakawa imitation suke sakawa kamar yadda za za a ce barawon zinare shi suke sawa saboda suna da zinare manya-manya masu tsada zai su je su ɓoye shi sai su je sai a musu imitation ɗin shi irin sura sai su dinga sakawa ma'ana suna cutar mutane ke na ɗauka zinare ne almutashabbahu mai malam otsa haka suke yi mayan saboda ko ka sace ka sace abin banza yanzu mata masu kuɗi haka suke imitation suke sakawa to amma mu talakawa ka san muna so mu dinga tazahuri da cewa kan muna da kuɗi da haka dole za ka mace ta yi asusu ta aje albashinta ko kudin take yi na nika ta tattara ta tattara da kyar ta ta siyo zinare an auna mata na dubu sittin sai ta dinga ainihin wato kankan ba da shi shi bai kai zakka ba kuma zai kai ta wuta Allah shi kyauta to dukansu dai sun inganta ainihin wato sanya zobe a hannun dama ko a hannun hagu wannan ya inganta babu laifi wala bisal bayda allati tusamma al-khawda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya al khawda ita ce helmet hular kwano wanda yake sanyawa dan ainihin kare kai daga ruwa ko sanyi ko iska ko kuma hadarin faɗuwa ko sara babu laifi kenan ka sanya hula ta kwano kamar helmet kuma kamar Allah sa an san helmet irin hulan da za aka ce dole in za a hau mashin sai an saka ko to ita ake cin ma al-khawza <laughs> wala bisa dir'a allati tusamma az ya sanya kuma ainihin wato sulke wanda ake ce mata az-zaradiyya sulke ne wanda sunan sunan shi kenan sulke ne na akan samu karfe ne a sassaƙa shi kamar yadda kaga ana yin ainihin doguwar sarƙa, sai kuma a ɗinka su da junansu yadda za a iya naɗe shi za a iya warware shi na karfe ne sai mutum ya sanya a jikin shi kamar sarƙoƙi ne haka da dama yadda an sare shi sai dai a saru wannan karfen ba zai kai ga jikin shi ba wa zahara yawma uhudin baina dir'aini ranan uhudu kuma ya sanya ma guda biyu wani akan wani babu laifi kenan ka sanya riga wata akan wata kamar da alhazan birni suke saka ka sanya babbar riga ka sanya yar ciki kuma ka sanya wata falmaran haka a ciki yadda yan gayu suke yi duk babu laifi wa fi sahih muslimin an asma'a bint abi bakarin qalat hadhihi jubbatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo a cikin littafin sahih muslim asma'u yar abubakarin zatu nataqaini radiyallahu anha wa an abiha ta fito da ainihin wata alkabba ta ce musu kun ga alkabba annabi sallallahu alaihi wasallama fa akhrajat jubbatan tayalisatan kisrawiyatan laha libnatu dibajin ta fito da ainihin wato wata alkabba tayalisatan wadda take hada da hula tana hada da hula kisrawi kisra kisrawaniya 'yar ƙasar 'yar saƙa garin su kisra laha libnatun libnatu dibajin an mata wasu ainihin alamu haka an sanya mata wasu attachments na dibaj wa furjaha makfufani da dibaj hannayenta da wuyanta wurin da ainihin hannu ke fitowa da mafitar wuya an yi mata ainihin an yi mata coating an yi mata kwalliya da zare na dibaji faqalat tace hadhihi kanat inda aisha wannan tana hannun yar uwata ce aisha hatta qubidat har Allah ya dauki rayuwarta ma qubidat da aka dauki rayuwarta qabattuha ni kuma sai na amshe wannan riga wa kana nabi sallallahu alaihi wasallama yalbasuha manzo Allah ya kasance yana sanya wannan sutura fa nahanu mu kuwa nagsiluha lil marda muna wanke ta ne mu jikata mu ainihin ba marasa lafiya yustashfa biha ana neman magani da ita ta zama magani kasadin in mutum bai da lafiya sai a jika a kwara mai a mai wanka ya sha kawai sai ya warki kowane ciwo ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan yace muslim ya fitar da shi a wani dogon hadisi da ke bayani akan babu tahrim isti'mal ina'i adh-dhahab wal fiddati ala rijali wan nisa wannan hadisi ne a cikin sahih muslim kamar yadda ya ambata wasu daga cikin waɗannan kayayyakin jama'a har yanzu akwai su daga cikin asar na annabi sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin su har yanzu akwai su akwai da dama daga cikinsu a wata cibiya ta aje kayan tarihi a birnin istanbul a national museum na ƙasar turkiya waɗanda sun koma can ne ta lokacin daular Usmaniyya ta musulunci da take da cibiya a can sai suka yi ta kwashe su suka dinga siye su daga wuraren da suke suka je suka aje su a can akwai su a wuraren wasu kuma akwai su a wasu ƙasashe kama ƙasar saudi arabia da makamantansu ana samun wasu daga cikin waɗannan abubuwa hala wasu mu sun taba ganin hotunan su akwai su akan internet wanda kuma Allah ya bashi dama wata rana ya je kasan babu laifi ya je ya gani don karin ilimi ne ganau ya ya zarce jiyau ko kuma waɗannan asar ne masu falala da karama in ka gansu kai ma ka samu wata falala da karama ba ka zama kamar wanda bai gansu ba mala bakar kuma ya taɓa labarin cewa sun je kuma ya gansu shi da su saddauna Allah ya sa dace wa kana lahu burdani akhdarani kuma har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana da ainihin wasu mayafai guda biyu koraye wa kisa'un aswada da kuma wani ainihin kisa wani mayafi baki wa kisa'un ahmar da kuma mayaki wanda yake mayafi wanda yake ja mulabbad mai gashi a jikinsa mai gashi gashi irin kamar wannan eskimo da ake laba da shi dinnan wa kisa'un min sha'arin da kuma wani mayafi wanda yake da ainihin gashi na wanda aka yi shi daga gashi shi ma kamar shine ainihin wato skin skin coat kenan duk manzo Allah yana amfani da waɗannan kuma kun yana amfani da kalola daban-daban musamman kore na daga cikin kaloli da ya tabbata kala ce ta ƴan aljanna sannan haka baki mun ji manzo Allah ya sa bakin rawani gashi amfani da bakin tufa da haka ya halasta sanya bakin tufa jama'a ba laifi bane ko da ƴan shi'a suka mai da shi uniform ɗinsu ba zai haramta ga musulmai ba amma dai fari ya fi falala na fata mun gane wannan yana nan musulunci ya tabbatar da halaccin sanyawa zaka dan wani zindiki ko wasu batattu sun mai da shi a shine tufafin su wannan bai haramta mutum ya saka ba sai dai kai taka tsantsan lokacin da zaka saka dai da zaka hulɗa da musulmai da waɗanda suke ba musulmai ba dan nan ka zo kazanka da bakin kaya ranar da suke eh, kafircin sa irin na Ashura kaga sai dauka kama ba musulmi bane sai a fara kyamarka ka sai kai taka tsantsan dan iya siyasar rayuwa amma dai itlaqan ya halasta ina fata mun gane wannan wa kana qamisuhu min qutni mafi yawan tufan annabi sallallahu alaihi wasallama an yi su ne daga auduga tufa kaya ne na auduga cotton wa kana qasira tul ya kasance tufa shi suna da ainihin gajeren tsayi baya yin tufa masu tsayi sosai da za su zuba baya yin tazarci wa qasiral Kumaini kuma baya yin tufa mai dogon hannu irin wanda ake ce mahaukaci da gata din nan ai tufan hannun mutum kaga har ɗan yatsin shi ne kadai suke fitowa ko kuma sai yana yana janyewa yakan yi tufan shi ne daidai yadda ba sai ya wahala ya wahalar ba ba kuma sai yayi asaran kyalle ba wa amma hadil akmamul wasi'a yace kaga waɗannan hannaye riga da ake masu fadi atiwal masu matukar tsawo allati hiya kal ikhraj wanda za gansu kaman jakunkuna kaga hannun rigar mutum kamar jaka al ikhraj shine traveling bag wani hannun riga shi za ga za a iya nada jaka a ciki za a iya nada kayan tafiya da za a tsinke iya hannun ya ishe ka sa mata madauka ya zama gana mazgo. <laughs> Ibn al ya ce kal akhraji kaman jakunkuna falam yalbasha manzo Allah bai sa irin su ba huwa shi annabin wala ahadun min ashabihi albatta ko wanda daga cikin sahabbai dadai abadan ba su saka ba wahiya mukhalifa li sunanihi da sunnatihi ya saba wa sunna jama'a ta zarce da mutane suke ai ta zarce doguwar riga ga ta nan iya tsawonka iya tsawonta sannan wani katotan hannu wajen yaji biyu haka shine kal akhraj din ba kyau da telan da yayi da wanda ya saka zai shiga cikin zanibi ya saba wa sunna wafi fi jawaziha nazaru akwai abin duba game da cewa ya halatta fa innaha min jinsil khuyala dan yana daga cikin jinsin abin da ke sawa mutum girman kai da wuya kaga mutum ya sanya wannan sutura kuma ga ya tafiya irin ta dai ta tawalu zai dinga tafiya ne yana rangaji yana jin cewa shi wata tsiya ne kaga ya samu matsala kenan zaka haka babu kyau irin wannan kaya da ake sakawa irin na yan gayu masu katin katin ɗin hannu dogaye da kuma kashin ki sai gwani wanda za ta zama doguwa ce ta kai can ƙasa iya tsawon mutum iya tsawonta duka babu kyau wannan ko ka je a maka ta zarce katotuwa jumbuleliya kana yawo a cikin ta duk wannan ba daidai bane ainihin almubazzaranci ne na material din da kuma saba wa sunna kaji yace annabi bai sa irin ta ba alayhi salatu salam kuma su ma sahabbai ba su sa irin wannan sutura ba to saboda yadda lokaci ya kure sai mu dakata anan insha Allah sai Allah ya kai mu gobe na'am eh shi ma babu kyau furme mai fadin shi ya yawa ba kyau shi ma na'am babbar riga dama wannan a haka take amma kada a yi ta ta kai ƙasa kada a yi ta ta kai tana jan ƙasa dama ita tsarin ta shine riga ce ta sama ita ce kaman jubba din amma wanda za a saka guda ɗaya ba babban riga ba ba gare ba ba aganiya ba ba irin waɗannan da ake yi me ake ce mata asake ba a yi ta kuma katuwa ka bunjuma ba kyau ita ba amma babban riga kaman jubba ce kuma dama mun ji annabi yana saka jubba yana saka farwa da makamantansu ita ce riga da ake daurawa a sama in za a yi kwalliya ai shine aka ce ya saka al al-mu'lima wata ke ta gayu ya saka kuma as-sabija irin ta mu dinnan ta ustadai wanda kai ba wani gayu a jikinta kawai dai ka dai saka ne ka sirri jikinka ko mun gano wannan babu laifi ka saka ta gayu kai dan gayu ne babu lokaci kuma ka tafi a ustadin ka ya ma ma sauki Ishara babu laifi ita ma babu laifi wace ce ma ishara mai dan nan ko eh, eh babu laifi wannan ta halasta manzo Allah yana saka diguna wanda ana ganin in yayi sujada ana ganin hammatarsa saboda nan dan abu da yake Eh. na'am ah, hmm. ba mu ambata ba a tabbatacce abu ne wannan mala a cikin kusan hadisai da dama a cikin sunan abi dawuda kitabun libas eh, na abin nan eh, littafin shama'il da makamantansu amma bari tun da kayi magana mun dogo ba za mu sai mu ambata sai shiga cikin kasar cewa ga wuraren da magana tun insha Allah a tuna mun na manta kenan ko na'am subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi